بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع الإبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو واتمنى شاءك قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin daidai da 30 ga watan 6 shekara 2015 Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan layi na Hausa road a kuma cikin wannan gari namu na Kaduna wannan unguwa ta mu ta tudun wada domin ci gaba da gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci kafin nan akwai wani bawan Allah ya yi transfer din naira dubu goma a asusun marayu Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri sannan wani bawan Allah ya ba da ainihin wato turmin atamfa wani bawan Allah kuma ya ba man tahir naira dubu biyu ya ƙi yadda a faɗi sunansa da aka saƙo ya zo shi kenan ko sai wannan atamfa biyu da ainihin wato shadda ɗaya da wani bawan Allah ya kawo cewa a yi mahaifiyarsa addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya ji ƙanta Allah ya mata rahama Allah maɗaukakin sarki ya sa ta huta eh? da daga unguwar sunusi eh, iyalan alhaji musa daga unguwar sunusi ya ba da leshi guda biyu da atamfa guda ɗai shi ma zuwa ga 'yan uwa marayu Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da ainihin wato alheri akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambaya dalilin da ya sa dan ansa tambayar akwai abin da ya rubuto a sama da kuma ƙasa dan ya san cewa takaddarsa ta shigo hannu hannuna shi yasa dan karanta tambayarsa ta ƙasa amma abin da ya rubuta na sama ban da buƙatuwa zuwa ga ainihin wato gare shi da haka tambayar da yake ni ne lokacin azumi ko eh, bayan buɗe baki sai ya ci abinci kafin ya kuskura bakin shi na ganin haka tambaye take ko kasan wani lokaci wani rubutun in ba ka yi firamari ba in ba malamin firamari kai mani to ba za ka gane eh kuma na yanka shin malam dan Allah ya ne hukuncin azaliya yana tambaya ne wai yana da aboki Allah ya hada shi da mugun aboki ya ja shi suka tafi gurin boka a cikin ramadana boka ya sa shi yanka kaza to yana tambaya hukuncin azumin sa azumin yana nan kuma hukuncin zuwa gurin boka yana nan da aka fa manya amal misali zarratin khairan yara wa manya ya'mal mithqala dharratin sharran to Allah ma ya ce make ka tunda kai tunanin ya kamata ka ainihin wato tuba a sai abu na ƙarshe na samu wata takarda da aka ajiye ire-iren waɗannan suna da yawa to amma dai zan yi tambihi ne a su dan masu ji su ji mai wannan takardar akwai wani bawan Allah da ya rubuto takarda kwanaki shi wannan ɗalibi ne yana neman addu'a yana karatu yana sana'a wanda ya rubuta wannan takarda da Allah in an tashi in yana nan ina so zan gan shi amma masu irin waɗannan takardun cewa yana gidan haya ne zai biya kuɗi dubu talatin da biyar kuma za a tashe shi in an tashe shi bai san yadda zai yi ba da haka sai rubutu yana neman kuɗi a gurina to ire-iren waɗannan suna nan da yawa ana yi to abinda nake ce ma mutane shine mu haɗu da su akan kitabu wa sunna kawai duk wani wanda yake da matsala a nan a matakin jiha akwai ɗan majalisa da aka zaɓa idan ka taho da matsalar kuɗi ka tafi gurin shi a mataki na sama ana da sanata idan kana da matsalar kuɗi ka tafi gurin shi sannan akwai ɗan majalisa na tarayya idan kana da matsalar kuɗi ka tafi gurin shi ni kuma mu haɗu da kai akan alkitabu wa sunna wannan ita ce magana ta gaskiya maganan matar ka bata da lafiya yanzu an maka haihuwa ɗanka ya kasa karatu katangar ka ta rushe ba abin da yana man da ita ma haɗu da kai akan alkitabu wa sunna in ka taho da matsala ta kuɗi ka can idan yawa ko ma dai gidan wane ne dai in mutum ya taho da matsalar kuɗi ya can ni kuma mu haɗu da kai akan alkitabu wa sunna saboda haka ina faɗar wannan ne don kar mutum ya taho in faɗa masa magana mara daɗi ya ce ban kyauta mai ba don ko annabi da Allah ya ce masa wa amma sa'ila falatan har shi annaba akwai baitul mali a hannunsa ne ni kuma ba baitul uban kuwa a nuna. saboda ka ba wani dalili da mutane za su kana gani wani lokaci karatun nan in zan fito dalilin da yake sa nake lalace kenan mutane sai su zo su tattare ka wannan ya taho wannan ya taho wannan ya taho to tunda ba kuɗin kowa a hannuna dan me in kana da fatawa ka taho in matsala ce ta kuɗi kai wajen kaitan shikenan ma masu da kai akan alkitabu wasu wannan ita ce magana ta gaskiya Wa in kuma mutum ya ji bata mas dadi ba to ya kara mata gas tafi haka zafi wannan shine matakin da zan dauka da haka mutum in ya taho da matsala ta kuɗi wannan sai ya san yadda zai yi can inda za a warware ta mu dai mu haɗa kan alkitabu sunna kawai asusun marayu kuma ba a hannuna yake ba a hannun su malam aminu yake yawa shi yasa duk wanda ya taho sai in tura shi in ce a je a samu su malam aminu ni bayani nake a zo a taimaka tsarin yadda ake raba taimakon ba ma hannuna ne a ciki Allah ta'ala ya sa mu dace a karamaka Allah mu karanta ayat jiya la tubla wannan fi amwalikum باجل بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم Allah ta'ala ya ce la latublawunna wallahi sai na jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum da kuma ainihin wato ku. jiya mun fara magana akan abin da ya shafi jarrabawa mun ce Allah ta'ala zai jarrabi dan adam ta bangarori da dama wanda bayarwa da hanawa duka jarrabawa ce daga gurin Allah subhanahu wata'ala gidan da Allah madaukakin sarki dama ya kawo dan adam gida ne dan ya jarrabe shi ita ce gidan duniya da haka muka ce Allah ya faɗa ji ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah shi ya sanya ku a doran ƙasa wani ya dinga maye mu wani sannan wa rafa'a ba'adakum fawqa ba'adin darajatin ya daga wasu suna sama da wasu a wajen daraja sai ya ce liyabluwakum fima atakum dan Allah ya jarrabe ku cikin abin da ya dauka ya baku inna rabbaka sari'ul iqab lalle Allah ta'ala yana da gaugawar uquba sannan wa innahu lagafurur rahim Allah ta'ala ya faɗi cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin shine wanda ya halarci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida sai ya ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah ta'ala yana kan ruwa sai ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah ya jarrabe ku ya ga a cikin kuwaye zai aiki mai kyau dama mun ce tun dan adam yana ciki Allah ya ce nabtalihi sannan aka kawo ka gidan da za a jarrabe ka ita ce duniya na haka Allah ta'ala ya faɗi cewa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha lallai mun sanya duk abin da ke doron ƙasa ya zama zinatan laha la zinatan lakum Allah ya ce linabluhum ayyuhum ahsanu amala dan mu jarrabi mutane mu ga a cikin su waye zai aiki mai kyau Allah ta'ala ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala naka jarraba wadda Allah ya yi ma dan adam ta umarni da hani da kawo shi gidan duniya wanda ya jarrabawa a cikin ta shine wanda yayi yi kokari ya bar duniya da guzuri na imani da aiki mai kyau shi ya ci jarrabawa a cikin ta kuma ita jarrabawa da Allah zai ma dan adam a gidan duniya ta bambanta da jarrabawar da dan adam yake ma dan adam dan uwansa a duniya yanzu akwai wata fefa a gaban ka in ka samu matsala wannan shekara shekara mai zuwa sai ka saki amma ita jarrabawa da Allah zai ma dan adam idan ya kuskure ya fadi in aka tafi lahira babu lokacin da za a ƙara bashi dama ya dawo duniya ya saki da haka akwai wanda koda sun nemi su dawo din Allah zai ce walau ruddu la'adu limanuhu Ko koda sun dawo ƙarya suke wala ba za su gyara ba saboda an riga an baka dama ta arar rayuwa da shekaru baka riga ka yin amfani da shi ba na haka Allah ta'ala ya faɗa cewa was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'aduna fi as-sabti idh tatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yazbituna la ta'tihim Allah sai yace kadhalika nabluhum bima kanu yafsuquna Allah ya ce ka tambaye su dangane da garin da yake kusa da teku a zamanin Annabi Dawud alaihi salam wa'annan mutanen masunta ne banda sana'ar kifi ba abin da suke yi aka zabar musu ranar juma'a a matsayin ibada suka ce ba sa so ran asabar suke su Allah ya ce to yau masabtihin shurra'an ranar asabar sai aka sa musu doka ta ba za su je kama kifi ba to ranar asabar sai kifi ya zo a jajjere amma wa yau malayis bituna la lata ranar da ba ranar asabar ba sai kifin ya ƙi zuwa Allah ya ce kadalika nabluhum na buluhun bi mun musu wannan jarrabawan ne saboda mutane ne fasikai in ji Allah madaukakin sarki Allah ya yi magana akan ashabul janna yace inna balawnahum kama balauna ashabul jannati id aqsamu la yusrimunha musbihi sai mun jarrabi mutanen maka kamar yadda muka jarrabi ashabul ainihin wato janna wannan shine ma'ana ta farko dan haka akan ce al-ibtila'u da ma'anan al-iktibaru gwadawa dan haka la tubla wannan Allah sai ya jarraba mu cikin dukiyarmu da kuma ainihin wato rayukanmu sannan akan ce alibtila'u ko albala'u da ma'anan anni'imatu wanda malamai sun fassara haka shi yasa wani da yaji ina yawan faɗan kalman bala'i yake ganin shi ai bai kamata ba sai na ce masa bala'in ai akwai mai kyau akwai mara kyau saboda haka Allah ta'ala ya ce wa idh najjinakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum sai yace wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim dan haka wa fi zalikum ni'matun min rabbikum azim akwai malaman da suka fassara shi da ainihin wato haka akwai irin wannan a cikin suratul araf aya ta 141 sannan Allah ta'ala yake cewa falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سيأتي وليبلي المؤمنين بلاء حسنا kenan akwai bala'i mai kyau dan Allah ya jarraba masu imani bala'i ainihin wato mai kyau inna Allah sami'un alim haka ya faɗi irin wannan a cikin suratu ibrahim aya ta shida ta wa idqala musa li qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su adab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim na haka nan malamai sun ce bala'u da ma'anin ainihin wato ni'imatun wannan akwai shi da haka Allah yake wa atinahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin wannan shine da haka jarrabawar da Allah zai ma dan adam ta hanyar ni'ima ko ya jarrabe shi ta hanyar abu mara daɗi dukkan jarrabawa ce daga gurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa maganan hakuri yazo a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wala tasma'unna wallahi sai kun ji min alladhina utul kitaba daga wajen wa'inda aka ba su littafi kafin ku sune yahudu da nasara wa min alladhina asharaku sai kun ji daga wajen wanda suke mushrikai ne wanda ba su da wani littafi da suke yin addinin sama sai kun ji mai adan kasira Allah ya ce cutarwa mai yawa shi yasa da aka kawo azan din a matsayin sa na maf'ulin bihi sai aka yi masa sifa ba a ce azan ba sai kun ji cutarwa aka yi shiru sai Allah ya yi macutarwan sifa ya ce wa minan ladina ashiraku adan kasira wallahi sai kun ji daga wajen mushrikai daga wajen yahudu da nasara sai kun ji cutarwa mai yawa in ji Allah maɗaukakin sarki malamai sun ce idan an ce kalman aza wato a ƙur'ani yakan zo da ma'anoni kamar haka akan ce al'aza da ma'anan ainihin wato alharamun kamar yadda ya ce yas'alunaka anil wa yas'alunaka anil Mahiri? Allah sai ce qul huwa adhan fa'tadilun nisaa fil mahidi na haka suka ce qul huwa da ma'anan qul huwa haramun dan mutun yaje ya sadu da matarsa tana cikin jinin al'ada wannan ainihin wato haramun ne sannan akan ce al'aza da ma'anan al'ummar shine kurkurwata kamar yadda Allah ya faɗa cewa aw bihi adam min ra'sihi sannan akan ce al'adan da ma'anin ashiddatu wal mihnatu wato tsanani da kuma ainihin wato jarrabawa kamar yadda ya faɗa cewa in kana kuma azan min matsari sannan akan ce al'adha da ma'anan ashatmu wasabbu zagi kamar yadda Allah madaukakin sarki yace lan yadurrukum illa aza. to yana daga cikin cutarwar da za ku ji daga gurin kafirai mushrikai da yahudu da nasara ومن الذين sai sun zage شيني سيسن زاجيكو سن أيبتاكو a zagi annabin ku wannan cutarwa ce azan kasira. a zagi addinin ku wannan cutarwa ce adan kasira wannan yana daga cikin sannan akan ci al'aza da ma'anan azzur wal buhtanu alal bari wato kirkiran ƙarya da ƙoƙarin zubar da mutuncin mutumin da yake bai da alaka da abu ka ƙirƙira abu mutumin da bai da alaka da abu ka ɗauko abin ka yaɓa masa wannan ma ana ce masa ainihin wato adan da haka annai Musa yake cewa lima tu'zuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum sannan Allah yace innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu wato wannan wannan kenan sannan akan ci azan da ma'anan aljafa'u wal ma'asiya shine innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu Wannan suke jafa'i sannan su saba ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan akan ci azan da ma'anan abinda zaka yi wa mutum wanda zai zo ya shagaltar da shi ya sa masa damuwa a cikin zuciyarsa akan ce masa ainihin wato adan shi yasa Allah ya ce inna zalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum kana da aboki wani fitinanne kai sabon aure ya kamata ya fahimci yadda rayuwa take sai ya taso ya zo gurinka kuna fira da shi kana cewa karfe 8 yana wallahi tallahi takwas da rabi yana wallahi tallahi kana yanzu fa dare yayi kuma na fahimci garin nan akwai matsala hakka ne ma'ana yana cewa ai wallahi tallahi ai in na tashi ina ganin ta hanya kararin bi kana masa hannunka mai sanda ya gane cewa fa dare yayi kana da iyali ya kamata ya baka ka tafi harkokin iyalinka shi kuma ya je ya shiga shagon ya kulle amma ina kana bayani kana an da shi amma ina kuma gashi abokinka ne ba da ma ka fito ka mai baro-baro sai a samu matsala sai dai ta hanyar kinaya kawai ya kamata ya fahimta to wani kuma za ka ga kana ta yi kana ta yi ba zai fahimta ba to irin wannan mu'amalar sai ka gaba daɗi kana yin ta da mutum wannan shi ma ainihin wato adan sannan akan ci ainihin wato azan da ma'anan almannu inda al'atiyya kai wa mutum abu sannan daga baya ka dawo kai masa gori shine Allah ya ce la tubdilu sadaqatukum bil manni wal aza kada ku bata sadaka ku da gori da ainihin wato cutarwa inji Allah sannan akan ce al'aza da ma'anan ainihin al'azabu wal uquba kamar yadda ya faɗa wa minan nasi akwai daga cikin mutane wanda zai da'awar cewa yayi imani da Allah amma fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sannan akan ci ainihin wato al'ada da ma'anan wato gibar masu imani Allah ya ce wallazina na almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wanda suke cutar da masu imani maza da mata mace ta zo wucewa mutum ya zo wucewa baka san shi ba baka da alaka da shi saboda kai kana jan haushin masu addini sai ka ce kaga din masu geman nan da dagaggen wandan nan to billahi allazi ila duk yan iska ne wallahi za ka je lahira sai ka ƙara bayani wallahi sai ka ƙara bayani sannan akwai cutarwa a siyaƙi na kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa lokacin da ya kalli wannan al'ummar ya ce mana kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah sai ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون سيتي لن يضركم الا اذى بلاس اي سنن صحابان من الله صلى الله عليه وسلم ده suka ɗaga hannu suka yi addu'a Allah sai yace fastajaba lahum rabbuhum anni la udi wa amala amilun minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyari sai yace wa uzu fi sabili da haka akwai cincarwa akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ne Allah yake cewa laqad kuddibat rusulun min qablika an ƙaryata manzannin da muka aiko ma kafin kai fasabaru ala ma suka yi hakuri akan ƙaryata son da aka yi wa uzuhum aka cutar da su hatta atahum nasruna har sai da taimakon mu yazo musu inji Allah subhanahu wataala mutanen annabi Musa sun sun same shi sun ce masa uzina min qabli an atiyana wa min ba'di ma ji'tana tun kafin ka zo ake cutar mu bayan ka zo ma an ci gaba da cutar mu annabi musa ya ce musu asa rabbukum an a duwakun ku yi haƙuri allah ya yi kusa zai hallaka maƙiyinku sannan wa yasta khalifa kun fil ardi ko kuma zai ɗauki shugabancin zai baku fa yanzu da kaifa ta'amalun zai ga ku kuma yanzu ya za ku in ya baku shugabancin allah ya ce wa minhum akwai daga cikin munafikai wa'inda yake yi uzunan nabiyya suna cutar da annabi wa yaquluna huwa uzun suna cewa annabi kunne ne wai idan ka zo da magana duk maganar da ka faɗa masa sai ya yadda Allah madaukakin sarki sai ya mayar da raddi yace kul udhunu khairi shi annabi kunne ne na alheri da haka yu'minu billahi annabi yayi imani da Allah wa yu'minu lil mu'minina sannan yana gasgata masu imani sannan wa rahmatul lil ladina amanu minkum sannan rahama ne ga wanda suka yi imani Allah ya ce wallazina yu'zuna rasulullahi duk mutumin da ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da azaba mai radadi annabawan Allah sun faɗi cewa malana Allah na tawakkala ala wa qad hadala subulana wa lanasbiranna ala ma azaitumuna me yasa ba za mu dogara akan Allah madaukakin sarki ba bayan ya shiryar da mu akan wannan tafarki na addini suka ce wa lanasbiranna wallahi za mu yi hakuri ala ma azaitumuna akan cutar wadda aka yi mana Allah ya faɗi cewa wa minan nasi akwai daga cikin mutane man ya kula amanna billahi wanda zai buɗe baki ya ce ya yi imani da Allah amma fa'iza uziya fillahi idan aka cutar da shi akan addinin Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya mayar da wannan jarrabawar da ya samu cutarwar da aka yi masa yanda ka san wata fitina ce wata azaba ce Allah madaukakin sarki yake masa wala in ja'a nasrun min rabbika idan masu imani suka tsaya aka ci gaba da gwagwarmaya har nasara ta zo la na sai kuma dawowa ya ce inna kunna ma'akum ai ana tari ko da kuka gani ba kwa gani na abubuwa ne suka yi kuma ƙarya ne ba a wani tari guduwa ne shi yasa Allah ya gama da ya ce wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur dan haka Allah yake cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin sai ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira mun aiko ka kana mai shaida sannan kana mai gargadi kana mai bishara ga wanda ya bi Allah yana da makoma mai kyau wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma sannan wada'iyan ila Allah bi idnihi was munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum fad min Allah fadlan kabira sai yace wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada azahum kada ka bi kafirai kada ka bi munafikai ka kyale cutar da suke maka ka yi hakuri wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila Allah kuma ya ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu duk wanda ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah to la'anahum Allah fi duniya wal akhirah Allah ya tsine musu duniya da lahira kuwa dan haka suna da azaba mai radadi wannan yasa Allah ya yi kira akan wannan al'ummar ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa kar ku zama kamar wanda suka cuci annabi Musa suka yi masa ƙazafi abin da ya barranta da shi suka zo suka faɗa masa Allah madaukakin sarki yace wa kana indallahi wajiha annabi Musa mutum ne wanda yake da girma a gurin Allah subhanahu Ta'ala. hadisi ya tabbata wato daga cikin musnad na Imam Ahmad da sahihi Muslim da sunan Tirmizi a da musda sunan Ibn Majah hadisin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa qadima dimamun al-asdari makkata wato wani mutum ana ce masa dimam ya zo garin makka wa kana yarki min hadhihi bi ya kasance idan baka da lafiya sai ya karanta abin da ya sawwakatin a jahiliya sai ya maka addu'a sai Allah ya warkar da kai lokacin da ya shigo garin makka fa sami asufaha min ahli ya kuluna inna muhammadan majnun sai ya shigo garin maka sai ya ji wawa na faɗin cewa lalle annabi muhammad mahaukaci ne haka ya shigo ya ji ana faɗa ana cewa mahaukaci ka kalli mafi hankalin mutane a duniya amma ga wasu na ce masa mahaukaci to wa idan Allah ba mun karanto a baya ba wasu sun ce Allah kuturu ne hannun Allah lankwasashe ne Allah talaka ne aka baɗi maganganun banza a sannan ya curo mafi gaskiyar mutane a duniya ya miƙi aka ce karya yake yanzu gashi ana ce masa mahaukaci to fa man alladhi la yuttahamu ba'da tuhima rabbuna wa nabiyuna wani dan wace mata ne ya isa ya zo duniya ya kubuta daga tuhumar mutane bayan Allah ma da kansa bai kubuta daga tuhumar dan adam ba annabi da yafi kowa gaskiya bai kubuta daga tuhumar mutane ba to da ka kai kai abin da zaka iya karabu da mutane kai gidan ba guda ɗaya bane za a je gaban Allah za a tsaya fa qali sai ce lau, anni ra'aytu hadha ar-rajula da zan ga wannan mutumin la'alla Allah yashfihi ala yadiya ba mamaki Allah zai warkar da shi a hannuna tunda an ce mahaukaci ne walaqiyahu sai suka haɗu da manzan Allah fa ya yace ya Muhammad inni arqi min hadhihi bi ni ina wa mutum addu'a ya warke idan yana da matsala ta hauka wa inna Allah yashfi ala yadi man sha kuma Allah yana warkar da wanda ya ga dama ta hannuna fa hallaka kana da bukata in maka addu'a fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya karanta khutbatul hajja yace masa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sai da ya kai ƙarshe ya ce masa amma ba'adu faƙali sai yake ce a in alayya kalimatika haula da Allah kuma maimaitawa in ji fa'ada alaihin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salasa marar annabi ya maimaita masa so uku ya ce wa annabi da ƙadar samitu ƙaular kahanati wa ƙaular saharati wa ƙaular shu'ara ya ce na ji maganganun bokaye da maganganun masu sihiri da maganganun mawaƙa yace amma fa ma sami'tu kalimatika haula ko fa ma sami'tu mithla kalimatika haula tunda nake ban taba jin kwatankwacin irin waɗannan kalmomin da ka faɗa ba da haka yanzu ashe ba kai bane kake da hauka ni ne nake da hauka da haka mi komin hannunka in maka mu bayan shiga addininka hadisin abdullahi dan mas'ud ya tabbata ranan yakin hunaini asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasan fil isba annabi ya fifita wasu mutane a wajen rabo fa'ata al'aqara bin habis mi'atin min al'ibl annabi ya ɗauki raƙuma ɗari ya ba sannan wa a'ata uyanat bin hisnin misla zalika ya ɗauki raƙumi ɗari ya ba wato uyana bin hisnin yanzu raƙumi ɗari idan za a baka nawa ne kuɗinsu kaga kuɗin yana da yawa shi yasa manzon Allah ne zai maka kyautar da ba za ka yi talauci ba saboda akwai baitul mali ta al'umma a hannunsa kuma ana raba kuɗin yadda ya dace wa a'ata nasan min asharafil arab ya ba wasu mutane da masu daraja daga cikin larabawa wa asarahum yawma idin fil qisma ya fifita su a gurin rabo annabi yana rabo fa qala rajulun sai wani mutum ya miƙi yace wallahi inna hadhihi qisma ma udila fiha yace wannan raban da annabi bai adalci ba sannan wa ma fiha fiha wajhullah kuma wannan raban ba dan Allah akai ba annabi fa ya raba abu wani miƙe ce wannan ramin ba don Allah aka yi ba sannan kuma ba a yi adalci a yi ba kai kana nan wai kana neman kowa sai ya yadda da kai kana nan kana wai kowa sai ka burge shi kowa sai ya zama naka sai dai ka zama munafiki kuma ba yadda za a yi kowa ya zama naka wallahi yawa in dai gaskiya ka taho da ita wani zai karbe ta za ku zauna lafiya da shi yana son gaskiya wani bai santa kuma za ku saba da shi wannan ita ce ka'idar ta ita ce ɗabi'ar ta faƙultu abdullahi ɗan mas'ud ya ce wallahi la ukhbiran na rasulallahi na je na faɗawa annabi ya ce fa na zo gurin annabi na ba shi labari manzon Allah ya kira ya bincika ya tabbatar mutumin ya faɗi magana fa ta gayyara wajhuhu hatta kana kasir saboda ɓacin rai sai da fuskar annabi ta canja ta yi kaman jini sun maƙala sannan annabi ya ce fa man ya adil fa man ya idan lam ya Allah wa rasuluhu waye zai yi adalci idan Allah da manzon Allah ba su yi adalci ba sun maƙala sannan sai manzon Allah ya ce yarhamullahu Musa Allah ka ji kan dan uwana annabi Musa annabi ya ce kada uziya bi aksar min hada fa sabara an cutar da shi da abin da ya fi haka ma amma yayi hakuri wannan yana daga ciki shi yasa wani hadisin a cikin sunan tirmizi da musnad na imamu ahmad hadisin anas dan maliku annabi yake cewa laqad ukhiftu fillahi an tsoratar da ni akan hanyar Allah wa ma yukhafu ahadun tsoratar wadda ba a taba wani mutum a duniya ba annabi yake cewa laqad uzitu fillahi an cutar da ni akan hanyar Allah wa ma yuza ahadun ma uzi ahadun ma uzitu fillahi yace an cutar da ni akan hanya cutar wadda ba a taba wani mutum a duniya ba annabi yace wa laqad atat alayya 30 min bayni yawmin wa layla ya ce annabi ya ce kwana talatin yakan shuɗe tsakanin wuni da dare wa mali wali iyali ta'amun ya akulu huzu ka bade da ni da iyalaina babu wani abinci da mutum zai iya ci illa ma yi wari ibdu bilal sai abin da bilal zai makale aka faɗa ka sai ai kwana talatin dare ya wuce wuni ya wuce saboda wannan addinin na Allah subhanahu wata'ala amma babu abin da za a ci a gidan annabi in ma akwai shi to abin da bai wuce wanda za a makale a cikin ainihin wato ka faɗa ba ne wannan yana daga ciki na haka allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa in tasbiru amma in kuka yi haƙuri yana daga ciki kamar yadda wasu malamai suka ce wa min alladhina asharaku adan kasira za ku samu cutarwa wajen yahudu da nasara da kuma mushrikai su yahudu faɗar da suke cewa uzairu dan Allah ne kiristoci kuma faɗar da suke cewa annabi isa ɗan Allah ne su kuma mashirikai faɗar da suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata afara aitumun lata wal uzza wa manata salisatul ukura alakumuz zakaru wa lahul unsa Allah ya ce tilka idan ismatun diza Allah ya ce wa in tasbiru amma idan kuka yi haƙuri ala zalika libtila wa zalika sama wa zalika sama'i akan wannan jarrabawar da kuma wa'annan maganganun banzan da kuke ji wajen makiya Allah idan kuka yi haƙuri wa tattaku sannan kuka ji tsoron Allah fa inna zalika ai fa inna sabara wa taqwa lalle haƙuri da jin tsoron Allah min azmil umur malamin suka ce min ashaddiha wa ahsaniha yana daga cikin abubuwa mafi tsanani kuma mafi kyawu da haka al'imamu ibn kasir yake cewa fakana man kama bi haƙƙin ya kasance duk mutumin da ya tsaye akan gaskiya au amara bi ma'arufin ko ya umarni ya ce ai wani abu mara kyau auna ha an munkarin ko ya hana wani abu mara kyau ya ce falabud da an yi uza dole ne sai an cutar da shi dole ne sai an cutar da kai wannan yana daga cikin dalilin da yasa imamu shafi'i yake cewa da Allah maɗaukakin sarki bai saukar da wata sura a doron ƙasa ba sai wal asri to da na kafar saboda ta ƙunshi abubuwa guda hudu na farko al'ilmu ilimi shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya ce wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu suka ce akwai taqdir na illa na alimu dan babu yadda za a yi imani da aiki mai kyau sai da ilimi da ilimi ne ake gane abin da yake nesa da abin da ke kusa sannan al'ilmu shi ne abu na farko sannan abu na biyu sai al'amalu biyu shi shine illal na amalu wa Sani salihati sannan abu na uku sai wato ilaihi kiran mutane zuwa ainihin wato ilimu shi ne bil tawasau bil haƙi sannan yin ainihin wato abinda zai same ka na cutarwa ka haƙuri hakuri kansa shi ne a tawasau bil sabari yasa a wannan zamanin idan kaga dadi dan uwanka yana daga cikin lokacin da din an haɗu kafin a rabu a tambayi juna ya haƙuri don ana cutar da mutane ya haƙuri tukunna ɗaya daga cikin wato ibn ashir ya kawo hadisi da imamu darimi ya kawo cewa sahabban annabi idan suka haɗu ba a rabuwa sai ɗaya daga cikinsu ya karanta ma ɗaya suratul wal'asari sannan a sallama a rabu wal'asari innal insana lafi kusurin illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawaso bil wa tawaso bis sabari to wannan yana daga ciki da haka yake cewa fa malahu da haka in ka tashi zaka yi aikin Allah za a cutar da kai to baka da wani magani ko illa sabr fillahi sai dai kai hakuri saboda Allah wal isti'anatu billahi kuma ka nemi taimakon Allah war ruju'i ila Allah azza wa jalla kuma ka dawo zuwa ga Allah shi yasa Luqmanul Hakim da ya zaunar da ɗansa yana masa nasiha bai ce masa yi hakuri ba sai da ya zo wannan gaban ya ce masa ya bunayya aqimis salata sai yace masa wa amur bil ma'rufi wanha anil munkar sai yace masa wasbir ala ma asabaka yi hakuri dan wani abu zai same ka daga lokacin da ka minki kace su kana so sai an yi abu mai kyau cikin mutane sai an hana abu mara kyau to ka jira kuma komai sai ya same ka duk abin da baka tunani sai ya same ka na haka Allah ya ce wala man sabara wa gafara wanda ya yi haƙuri ya yafiya inna zalika min azumin umur wannan yana daga cikin ainihin wato manya-manyan al'amara Allah ta'ala ya faɗi cewa man ahsanu qawlan waye mafi kyawun magana a duniya mimman da ailallahi irin wanda ya miƙe yana kiran mutane zuwa ga Allah wanda din ya miƙe zai kira mutane zuwa ga addinin Allah to babu wanda ya kai shi magana mai kyau a duniya shi yasa suka ce duk wani sauti da ake dagawa a doron ƙasa a ɗaga murya to in dai ba sautin an ɗaga shi ba ne don kiran mutane zuwa ga addinin Allah to wannan sautin daidai yake da sautin jaki kuma Allah ya ce wa inna ankaral aswati mafi munin sautin a duniya shine sautin jaki shi yasa aka faɗa cewa shi annabi baya yin ihu ainihin wato a kasuwa wala yaskhabu fil aswaqi baya yin ainihin wato wala sakhabun fil aswaqi annabi ba mai ihu ne a cikin kasuwa ya daga muryarsa ba ainihin wato dalili amma dukkan wata murya da za a daga ta in dai abu yana da alaka da addinin Allah wannan shine abin da ake so dan ya shiga cikin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimina Allah ta'ala yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a ba za a hada abu mai kyau ba da abu mara kyau Allah ya ce idfa billati hiya asanu fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyun hamim ka tun kuɗe mummunan abu da kyakkyawa wanda yake tsakanin kai da shi akwai kiyama sai ya dawo ya zagama daga cikin manya-manyan masoyanka amma Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhi sabaru wa ma yulqaha illa zu azim mutum ba zai iya haduwa da wannan sakamakon ba sai idan ya ainihin wato ya hakuri sannan zai haɗu da rabo mai girma Allah ka samu na daga ciki aya ta gaba Allah ya ce mai وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا Allah ta'ala ya ce wa iz ka tunatar da su yayin da aka zallahu misaƙa Allah ya ɗauki alƙawari da allazina utul kitaba wanda Allah ta'ala ya ba su ilimin littafi cewa la tubayyinunahu lallai za ku bayanin wannan littafin linnasu ga mutane wala taktumunahu ba za ku ɓoye musu shi ba Allah ya ce amma fa na bazuhu sai suka yi watsi da wannan alƙawarin wara a zuhurihim a bayan bayansu washtarau bihi sai suka siyar da littafin Allah da samanin alilan kuɗi yan kaɗai in ji Allah maɗaukakin sarki da aka sai ce fa bi isa yashtaru tir da abin da suka siyar malamai sukan ce wani lokaci ka iya ganin mutum ya ƙi gaskiya ya gina gidaje a duniya ya mallaki motocin duk da ake mallaka ta alfarma sannan ya mallaki kuɗaɗe amma kuma gashi Allah ta'ala ya ce wato samanan qalilan da haka sai suka ce idan aka hada shi da asarar dai a lahira samanan qalilan ne bai ci komai ba a duniya ba abin da ya samu samanan qalilan ne al-imam ainihin wato ibnu kasir bayan ya kawo wannan ayin sai ce hada tawbihun minallahi wannan zargi ne daga gurin Allah ta'ala wa tahdidul li ahlil kitab da kuma jan kunne da kashedi da tsoratarwa ga ahalul kitabi ibn al-qayyim ya faɗa yake cewa dukkan wata aya a qur'ani da ke magana akan yahudu ko nasara yace to kuskure ne al'umman musulmi ta dauka ba da ita ake ba yace idan Allah ya magana da yahudu ko nasara a qur'ani dole mu ji da mu aiki dan annabi ya faɗi cewa wallahi sai kun bi sunnan wanda ke gaban ku kamar takalmi kafar dama da kafar hagu ya ce idan ana samu a cikin wa'incin al'ummar wani zai kwanta da mamarsa a kan hanya ya yi zina da ita ya ce wallahi a cikin wannan al'ummar sai an samu wa shahidu ala zalika ranar asabar ko lahadi idan kiristoci na biki da ka je ka ga mota an sa mata bulan-bulan ka ga amarya da wata riga tsuntsu da kuɗi tana jan ƙasa shi kenan kana nan kuma za ka ga musulmi kuma da irin wannan shigar disem ba bambanci tsakanin wa'incin da wa'annan ana yi ko ba yi ana yi ba bambanci to annabi ya faɗa ya ce dama yi an tafi iri ɗaya kamar takalmi kafar dama da kafan hagu da haka duk ɗabi'ar da ake yi a cikin yahudawa da kiristoci to a cikin al'umman musulmi kuma sai ka samu masu yinta wani ya tafi ya je ƙasashen turiya yau karatu ba abin da ya sani na addini miskini a can sanda yake karatu kullum yana ganin wani arni yana wucewa da gajeren wando da kare yana gudu shi ma da ya dawo muku daga nan ga bature sai ka gan shi an goko da gajeren wando da kare shi ma yana gudu saboda haka hazuwan na alibin na ali haka annabi ya faɗa na haka wannan yana daga ciki sai yake cewa alladina akhadha alaihimul ahad wanda Allah ya dauki alƙawari da su ala alsanatil anbiya akan harshen annabawa an yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam su yi imani da mandan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wa an yunawwihu bi dhikrihi fin nasi sannan su yada ambatan annabi a cikin mutane li ala ahabatin min amrihi dan su kasance akan zartar da umarnin Allah subhanahu wata'ala fa idza arsalahu Allah taba'uhu idan kuma Allah ya aiko annabin nan su bi shi fa katamu dalika sai suka boye wannan abin da Allah ya bayani wa ta'awwadu amma wa'adu alaihi sannan sai suka canja abinda aka yi alƙawari da su a kansa min alkhairi na alheri fi duniya wal akhira a ainihin wato duniya da lahira biduni biduni tafif wal hadd dunawi as-sakhi ta hanyar ainihin wato wani dan abin duniya wanda yake ainihin wato kaskantacce Allah ya ce fa bi isa sifatu tur da wannan ainihin wato siffa da suka siffantu da ainihin wato ita ibnu kasir bayan ya gama kawo wannan bayanin sai ya ce wa fi hadha tahadhirun a cikin wannan akwai gargadi lil ulama'i ga malamai an yaskutu ko an yasluku maslakahum su ma malamai yace kada su shiga hanyar da suka shiga fa yusibuhum ma asabahum bala'in da ya samu yahudu da nasara malaman idan malaman wannan al'umma suka shiga irin hanyar da su ma suka shiga to bala'in da ya same su su ma sai ya same su sai ya ce ainihin wato fa'alil ulama'i an yabzulu ma bi aidi da haka wajibi ne in ji ibnu kasir ya ce malamai su bayar da abin da ke kansu min ilmi annafi na ilimi mai amfani addalli ala amal sali wanda zai nuna wa mutane aiki mai kyau wala taktumu minhu shay'an kada su ɓoye wani abu inda ilimi ne mai amfani faqad warada fil hadith al mardawayhi min turuqin mutaaddida an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace man su'ila an ilmi duk mutumin da aka masa tambaya akan ilimi fakatamahu ya sani ya boye ilimin to aljamahu yawmal qiyamati ko uljima yawmal qiyamati bil jamin minan nari sai an masa linzami da wannan ilimin nasa da linzamin wuta ranar alkiyama inda ka sani to inda mushkilar take wato idan Allah ya jarrabe ka kasan gaskiya za ku bata da mutane da yawa dan za ka ga abu ka karanta ba abin da yake rubuce kenan ma kuma haka mutanen gari ke so ba to yanzu zaɓin biyu ne ko ka fito ka faɗi gaskiya ku saba da mutane ku zauna da Allah lami lafiya lau ko kuma ka ba abin da mutane suke so shikenan sai kuma ku bata da Allah sai ka zaɓi wanda ya fi maka idan kana karantarwa kuma mafi yawancin matsaloli wannan shine abin da yake ainihin wato faruwa da yawa daga cikin wasu masu karantarwa mutanen da ke zaunawa gabansu suna karantar da su tsoronsu suke ji wani yanzu idan zai faɗa abu a tashi a hayaniya haya haya haya ya san gaskiya ne sau da sai idan ne ya haƙuri ya ƙi faɗa saboda yana gudun hayaniyar mutane mu kuma ba wanda muke gudun hayaniyarsa mu hayaniyar Allah muke jin tsoro dan Allah ya yi maka hayaniya ita ce hayaniya babba wallahi duk wanda Allah ya tayar da hankali to ya ga maganin tashin hankali amma an ba Allah bane ya tayar maka da hankali to shikenan duk wanda zai tayar da hankali ya dade bai tayar da hankali ba to shi yasa a wannan gaba daga cikin irin waɗannan gabobin ka yi haƙuri in ni ne duk abinda na karanta a matsayin wannan shine Allah yake so kuma shi annabi yake so kuma wannan shine abin da malaman farko suke kansa to shikenan in duk garin nan babu wani malami da ya taba faɗa ni zaka ji a baki na in ka ga dama ka karba in ka ga dama kada Allah ya saka karba ni ba matsala ta bace ni abin da Allah zai tambayi na faɗa ko ban faɗa ba shikenan kuma in dai gaskiya ce a buga a ci gaba da ni al-imam al bayan ya kawo wannan ayar sai ya ce hada muttasilun bi dhikril yahud wannan yana hade ne da ambacin yahudawa fa innahum umru bil iman bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam an umarce su an ce su imani da annabi wa bayani amrihi da kuma bayani akan umarnin annabi amma fakata mu na atahu sai suka ɓoye sifar annabi ya ce fal'ayatu don haka wannan ayin taubikun lahum zargi ne a kansu summa ma a dalika huwa khabarun amul lahum wa lighairihim yace bayan haka ba Allah yana magana akan su bane magana ta shafe su kuma ta shafi wasu wanda ba ainihin wato su ba sai yace qala al-hasan wal qatada hiya fi kulli man utiya il ta shafi cikin duk wanda aka bashi ilimin wani abu min kitabi na littafi yace faman alima shay'an wanda ya san wani abu falyu allimhu to ya sanar da shi imam al-qurtubi yace wa iyyaka ina maka kashedi shedi wa kitman al-ilm da boye ilimi fa innahu halakatun to dan ka san abu ka boye halaka ne wa qala muhammad bin kab yace la yahullu lil alim bi halatta ga malami ba an yaskuta ala ilmihi ka karanta abu ka tabbatar wannan abin gaskiya ne kuma ka tabbatar idan ka je gaban Allah ka tsaya Allah zai maka tambaya akan shi yace bai halatta ga malami ba an yaskuta ala ilmi ya yi shiru a kan abin da ya sani na ilimi wai saboda yana gudun idan ya faɗa mutane ransu zai ɓaci kuma ba haka mutane ke so ba da ka dole in dai kana neman zaman lafiya sai dai ka faɗa abin da mutane ke so sai ka zauna lafiya to in haka ne tun farko a wa mana ai ba shi da wani amfani ko kuwa ka bakkaratin ba shi da wani amfani kuma nake cewa kai kana ɗalibin karatu kullum za ka zo ka yi karatu da wahala bayan ka yi karatu da wahala ka sai littafi da wahala lokacin da za ka tashi ka bar dare ka karanta wannan littafin ka karanta wancan ka bi waccan matsalar shi muskini yana nan kwance ba wani ma inda za ka ɗauke shi ku tafi labirari shi ka ce ya ɗan taya ka bincike akan wata matsala mai ɗan ƙoƙari shi ne wanda zai iya kallon littattafan ya tambaye ka ya ce ala gafata mala yanzu daga nan zuwa nan duk littafi ɗaya ne in ka ce eto eh, shi kenan shi fi ya gama karatun fa ya gama karatun to kuma wai duk da haka wai mutum yana jiran fa bai fa karanta komai ba bai san komai ba addini amma yana jiran wai kai da kake karatu wai kai ne za ka dawo ka bi shi ba shi zai bi ka ba bi salizalimi na badala wallahi tir da wannan koton yin kuwa shi yasa kullum ina fada ina cewa ɗaliban ilimi Allah ya musu kima su mutunta kansu duk wani mutum wanda ba kai ba ba karatu ya bashi sama da naka ba kaji cewa Allah ya maka kima sama da tashi da ka kada ka kuskura ka je ka kaskanta a gaban wanda bai kamata ka kaskanta akan shi ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce an bashi ainihin wato muhimmanci sannan yace wala lil jahil an yaskuta ala jahalihi shi kuma jahili idan bai sani ba yace wajibi ne tambaya bai kamata ya shiru akan ainihin wato jahilcin sa ba wannan yana daga ciki shi yasa ne alƙawari kuma ina roƙon Allah ya karfafe ni har in mutu akan haka ni dai a yanzu a yanzu da nake magana ban san abin da Allah zai gaba ba kuma ba na fatar a canja ba a haifi wata mata ba ta haifi ɗan da zai tsaya gabana in kasa faɗa mai gaskiya ba babu shi wallahi babu Ke sa idan na faɗa ma gaskiya amma mata ma ba in kana min wani abu ka daina kakka ƙara shikenan ka rike kayanka ka ce ka rike gangan ba za ka ƙara yi ba shikenan dama ai faftagu inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru la ilayhi turja'una wannan shine kuma wallahi ya kamata duk wanda yake babi na karantarwa ya ji tsoron Allah mutanen da ke gaban ka in duk garin nan goya maka baya suka yi aka je lahira ba za su yi maka amfanin komai ba ba abin da za su inana ba kuma yanzu ka tafi gaban Allah ba ka tafi da kowa ba amma ka tafi lami lafiya lau ya fiye maka da ka tafi da tilin mutane na goyon bayan ka amma ka tafi kai dan ciwatuwa ne Allah ya dora maka amana ka faɗa ma mutane gaskiya ka faɗa faɗa musu to kuma dukkan lokacin da muka faɗa wa mutane gaskiya suka kiyarda to ko kusa ko nesa za su ga sakamakon in yaddan kuwa dan fasa tazkuru na ma aqulu lakum da sannan za ku tuna abin da muke faɗa muku nan gaba Allah ta'ala ya shirya da mu wannan yana daga ciki da sannan mutane za su ainihin wato tuna Allah ya ce wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba ka tunatar da su lokacin da Allah ya ɗauki alƙawari da wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ainihin wato ilimin littafi wannan alƙawarin da annabawa Allah ya ɗauka su kuma annabawa sun cika nasa alƙawarin ba su warware ba Allah ya ce wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum ka tuna lokacin da muka rike ainihin wato alƙawari da annabawa wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa isa bunu maryam sannan wa akhadna minhum mithaqan galiza Allah ya ce li yas'al as-sadiqina an duk mai gaskiya akan alƙawarin tsakanin da ya dauka tsakanin sa da Allah to za a tambaye shi amma Allah ya ce wa atadna lil kafirina azaban alima sannan Allah ya kuma cewa idza akhadha Allahu mithaqan ladina wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن الله يتي قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين شيسا أتكن ونن وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ما لم يسكي مغنغنو قداؤكم wanda Allah madaukakin sarki ya ba su ainihin wato littafi ya dauki alƙawari da su maganan ibnu abbas da sa'id ibn jubair da siddi da muqatil suka ce annahum humul yahud yake cewa fa ala hada akan wannan maganan sai zamanto wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab alkitab din sai zama shine ainihin wato at-taurat magana ta biyu wanda wato sune ainihin wato annahumul yahud wan nasara sai zamanto alkitabu anan gurin an faɗi ɗaya ne amma ana nufin biyu shine wa aka akhadha Allahu mithaqal na utul kitaba alkitab ana nufin at-taura da ainihin wato injila magana ta uku malamai suka ce shine annahum jami'ul ulama dukkan malaman duniya Allah ya dauki alƙawari da su cewa lallai fa za su yi ma mutane bayani ba za su koyi musu ba dan haka sai suka ce fa yakunul kitab sai littafi a nan ya zamanto suna ne na jinsi ya kunshi kowane irin ainihin wato littafi Allah ya yi magana ya ce fa khalafa min ba'adihim khalfu bayan wa'ancan mutanen kirkin sun tafi yan baya za su biyo baya warisul kitaba za su gaji wannan littafin na Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce ya akhuduna arda hadha al-adna za su dinga karban kaddara kaskantacciya ta hanyar littafin Allah kaddara ta duniya wa yaquluna kuma za su dinga cewa sayi gufaru lana ai abin da muka karba ta hanyar neman duniya ta wannan littafin na Allah da sannu za a yafe mana Allah ya ce wa in ya'tihim ardun misluhu ya'khudhu idan wata kuma kaddarar ta duniya ta ƙara zuwa sai su karba kuma Allah ya ce alam yu'khad alaihim mithaqul kitab shin ba mu yi alƙawari da su ba akan riko da wannan littafin abu na farko shine Allah ya kulu alallahi llahi illa alhaq idan kana karantarwa duk wata magana da ta shafi Allah kakka kuskura kai magana akan shi in ba magana bace ta gaskiya sannan wa darasu ma fihi sannan da kuma darasin abin da ke cikin wannan littafin waddarul akhirah khairul lil ladina yattaquna afala taqilun Allah sai ya ce wal ladina yumassikuna bil kitabi wanda suka yi riko da wannan littafin na Allah wa aqamus salata sannan suka tsaya da sallah Allah ya ce inna la nudi'u ajral muslimin ba za mu tozarta ladadin mutumin da yake mai gyara ba ne in ji Allah maɗaukakin sarki na haka wani gurin ya faɗi cewa afa manya alamu annama unzila Ilaika, min rabbikal haqqu kaman huwa a'ama sai ce innama yatadhakkaru ulul albab ulul albab din nan sai ce alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna almithaq wanda suke cika alƙawarin Allah ba sa warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala dan haka akwai wajibci akan ɗaliban ilimi da malamai Allah ya ɗora masu nauyi wannan sanar da su da su yi wani abu na littafi yana daga cikin amanar da ya ɗora musu yana daga cikin kuma jarrabawar da ya musu a gani za ka faɗi gaskiya ko ba za ka faɗi gaskiya ba duk wanda aka sashi a babin karantarwa ya kasa faɗawa mutanen gaskiya to Allah ya jarrabe shi bai ci jarraba ba to mu kuma in har ba za mu faɗi gaskiya ba idan matsala ta taso sai dai mu daina karantar kai ka je ka nemi jari ka shiga wata sana'a shikenan in an zo fatawa kai shiru dan kar a je lahira shikenan tambaya ta taso kai ma ka rasa yadda za ka yi amma mutar muna kan wannan layin to dukkan wanda karatu ya biyo ta kansa sai mun yi karatun ku wallahi da izinin Allah subhanahu wata'ala insha Allah wannan ka'idar muna nan akanta da izinin Allah kuma muna roƙon Allah Allah ya ba mu ƙarfin hali da cewa da tabbata akan wannan ka'idar kuma Allah ya sa mu tabbata akan haka har mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki Allah ya sa mu dace ana nuna lokaci yayi da haka ga ainihin wato tafsiri na Ramadan ya fito da haka idan ƴan uwa na bukata sai a neme shi a waje ina ganin na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida Allah ya shirye da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh